تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina yabo da الله سبحانه وتعالى subhanahu هدور مؤمنا سافيات ya talatin <clears throat> ga watan shawwal haka ne ko ba labarin ganin wata ko talatin ga watan shawwal a shekara ta 1435 ta hijirar mazo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi shine 25 ga watan 8 a shekara ta 2014 ta lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya ishaifon na shekul islam ibn tamiya za mu tashi inda muka tsaya makon da ya gabata cikin jerin gwanan abubuwan da malam ibn tamiya ke kawo mana na karamomin waliyai ya kawo mana mu'ujizozi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasu misalai dama abin da ya sa ya kawo don ya tabbatar mana cewa waliyan Allah su ne masu tsoron Allah masu kuma koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna aikata abin da ya umarce su suna hannuwa daga abin da ya hana su kuma sannan suna koyi da shi cikin abin da ya bayyana musu kuma su be shi a cikinsa to wannan sai kuma ya ce mana waɗannan kuma karamomi da Allah ya ba su ci gaba ne na mu'ujizozin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su ko Allah ya bashi to shi ne ya kawo mana misalai akan mu'ujizozin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya shiga wato karamomin waliyai daga sahabbai a cikinsu ne bai gama ba muna cikin bayanin abin da ya shafi sahabbai wasu abubuwa na karama da darajtawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗaiɗaikunsu bayan ya gama kuma zai kawo mana na tabi'ai kun san ma ibn tamiya wani lokacin ya dauki wata gaba ka dauka misali ɗaya kawai ya wadatar shi sai dauko sai ya tayi to amma yana da amfani yin hakan kasancewar ba kowane itinabi ne yake babu fa'ida ma kamar yadda ba kowane istitradi ne yake shi ma babu wato abun amfani ba duk lokacin da za a yi wani zai wani istitradi zai fita wata gawaina sai ka ga cewa ita kanta ta isa wani darasi din saboda fa'idar da ke ciki ba don ya tara mana wannan din ba da za a ce samo in ba littafan da aka tara irin wannan abun kawai ba irin su littafan ah, malam allalaka'i sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da ya kawo sa na biyar sunansa karamatul auliya idan ba irin wannan zaka koma ba wasu abubuwan ba za ka same su wuri guda kamar da ya tara mana su anan da wannan misalai ba za mu tashi inda yake cewa wa amir ibn fuhaira haka ne daga cikin abubuwan da suka auku na karamomi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai amir ibn fuhaira amir ibn fuhaira a yantaccen bawa ne maula ne na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an da maula ne na abdullah ibn tufail ko wasu suka ce tufail ibn abdullah wanda da shi ne mijin umar man mahaifiyar aisha tun a jahiliya ya yi hijira ko ya taho daga inda yake dawo makka sai na abokan ya ba su kariya abinda ake cewa kariya dai ta al'ada a gun larabawa kafin mutum ya shiga cikin kabila da ba tasu ba to ya zauna a nan har ya rasu to da ya rasu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auri ummu rumman wadda ta haifa masa abdurrahman ta haifa masa kuma aisha sayyidina abubakar nake so in ce sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ya auri ita ummu rumman ummu rumman da sunan mahaifiyar aisha kenan to da dan uwanta abdurrahman wannan ita ce mahaifiyarsu asalinsa daga wannan mata ce ga atufail ibn abdullah shi ya zo da wannan bawa nasa a matsayin bawa sannan kuma sayyidina abubakar ya saye shi daga hannunsa kuma ya auri matar shi wannan mutumin mai wannan baiwa ɗin shi wannan bawan shine amir ibn fuhaira kuma ba kuma ta ba a kissar hijira asirin manzan Allah sallallahu alaihi yana cikin waɗanda suka raka manzan Allah sallallahu alaihi da abubakar kan hanya yana taimakawa wajen yin <coughs> kawo musu abinci da kuma kiwo da sauransu ne ba kuma ta ba to wannan bawan Allah kutila shahidan an kashe shi shahidi a wajen yaki in kun tuna lokacin da muka yi karatun sira akwai wasu mutum saba'in makaranta da manzo Allah sallallahu alaihi ya tura su wajejen najd lokacin da mutanen wajen suka ce sun musulunta a turo musu masu karatu sai suka kashe su gaba ɗaya mutum saba'in din nan a wajen bi'irin ruma kun tuna wannan to a cikin wannan abin ne akwai shi wannan amir ibn fuhaira a cikin waɗanda aka kashe ɗin to da aka kashe shi faltama su jasadahu sai suka binciki ina jikinsa yake ma'ana gawarsa falam yaqdiru alai sai ba su same ta ba wa kana lamma qutila kuma ashe ya kasance yayin da aka kashe shi rufi'a ɗauke shi akai zuwa sama fara'ahu amir ibn tufail to akwai amir ibn tufail shi ya ganshi shi da idansa wa qadru rufi'a lokacin da ake dauke shi bai ga mai daukar ba amma ya ganshi ana sama da shi shine ke bada labari wa qala urwatu urwatu ibn zubair kenan radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fa yarawna har mutane a lokacin suna ganin al mala'ikata rafa'athu cewa mala'iku ne suka dauke shi a wannan kisar ta zo a cikin sahih bukhari al-imam bukhari ya kawo ta yana an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa yana cewa lamma qutila alladhina bi bi'r mauna ba ruma ba dazu ne ruma ko bi'r mauna ne yayin da aka kashe waɗanda aka kashe a bi'r mauna wa usira amr ibn umayyah ad-damri kuma aka kama a amr ibn umayyah ad-damri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo shine shugaban tafiyar wannan mutum 70 din shugaban shi ne aka kama shi aka daure a matsayin ribataccen yaki su kuma aka kakkashe waɗancan qala lahu amir ibn tufayl amir ibn tufayl yake ce da shi man hadha fa ashara ila qatil wani ba cikin littafin yake ba daga cikin sahih bukhari da dauko mana sai shi amir ibn tufayl yake cewa wane ne wannan sai nuni zuwa ga wata gawa faƙala lahu amr ibn umayya tabbamri sai amr ibn umayya yake cewa hada a amir ibn fuhaira wannan da ka gani ai amir ibn fuhaira ne faƙala sai shi amir ibn tufail din yake cewa laqad ra'aytuhu ba'da ma qutila na gan shi bayan an kashe shi a rufi'a ila sama'i an ɗaga shi zuwa sama hatta inni la anzuru ila sama'i har sai da na tabbata ni na ga lokacin da nake gallan saman bainahu wa bainal ardi naga tsakanin abin da ke tsakaninsa shi lokacin da aka daga shi da kuma ƙasa yace tabbas na ga wannan yace thumma wudi'a sannan daga ba sai aka aje shi aka dawo da shi ƙasa aka aje wasu malamai suna cewa akwai wata riwaya <clears throat> da take bayanin dalilin wannan dagewa din akwai wani wanda ya kashe shi daga cikin kafiran sunansa jabbab lokacin da ya zo kashe shi sai ya nemi sa hannunsa ya cire wani abu a jikinsa ya ɗauke to lokacin da ya kawo hannunsa zai ciri wannan abu shine sai ga an ɗaga shi an yi sama da shi bayan wani lokaci kuma sai aka dawo da shi aka aje shi cikin sauran gawa yan uwansa shi yasa har wannan ya gan amma a farkon karo an bincika ba a ganshi ba dalili kuma shine wannan ɗagewar da aka yi masa <clears throat> wannan shine kissar amir ibn a fuhaira zancen bai kare ba har yake cewa thumma wudi'a sai ce fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam khabaruhum sai labarin su ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fana'ahum shine ba da labarin mutuwarsu annayu shine labarin mutuwa a sanar da cewa wani ya rasu faƙala sai manzo Allah sama ke cewa inna ashabakum qad usibu yan uwan naku an taba su ma'ana an shafe su da kisa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tura sariyar yayin shi bai je ba tunda mama ta yaki ba ce an tura maka abinda mutane ne za su je su karantar da mutane kun ga wannan yaudarar a tsakanin waɗanda ba musulmi ba dangane da musulmi ashe an dade ana yi to sai ce wa innahum qad sa'alu rabbahum shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai wa sahabbai labari lokacin shi da sahabbai duk ba sana bayan an kashe waɗancan sai Allah madauki ya bashi labarin abin nan da ya auku cewa waɗannan mutane saba'in fa an kashe su ɗaya daga cikin su ma har abu kaza abu kaza ya same shi muna fahimta faƙalu sai suke cewa rabbana ya ubangijinmu a akhbir anna ikhwanana ka bewa yan uwanmu labarin abin da ya sami bima radina anka na yardar da muka yi maka wa radita anna da kuma yardar da kai mana kai fa akhbarahum anhu da haka sai ba su labari akan su cewa wa usiba yawma idin fihim a urwatu ibn asma daga cikin waɗanda aka kashe a ranar nan akwai urwatu ibn asma ibn salt sunan asma'u kamar sunan gambo ne a gun bahaushe akwai gambo namiji akwai gambo mace to haka asma yake a larabci akwai asma'u namiji akwai asma'u mace kun taba ji galibin abinda muka sani shine asma'u mace kawai ko to akwai asma'u namiji hmm. to wannan urwatu ibn asma ibn salt yana cikin waɗanda aka kashe a wurin wannan tafiya ta bi'ru mu'una fa summiya urwatu bihi daga ranar ne a zubair ibn al-awwam da aka haifa masa da sai sa masa suna urwa shine urwa mai kawo wannan kisa din la'alla ma shine sababin kawo kisar saboda ya tuna mana cewa asalin sunansa an samu ne daga cikin waɗanda aka kashe inda mutum saba'in akwai wani sunansa urwatu ibn asma ibn salt mun gane saboda haka sai urwa ibn shi a zubair al-awwam ya sa ma da aka haifa masa suna urwa haka nan kuma akwai munzur ibn amr shi ma wa summiya bihi munziran to akwai shi ma wani dan na a zubair al-awwam shi ma da ya haife shi ya sa wa daya urwa daya kuma munzir haka akwai munzur bin zubair akwai urwa ibn zubair dukkaninsu sunan an sa ne a tayammunan da sunan waɗannan mutum biyu da aka shi a wannan yaƙi wannan duk a cikin sahil bukhari hadisi na 3867 wannan duk isar amir ibn fuhaira kenan Allah samu mun fahimci yadda take me abin mamaki a cikin lamarinsa daga shi da aka yi sama ya zama an neme shi ba a samu ba daga baya kuma aka dawo da shi cikin sauran jama'a wa kharajat ummu ayman ga wata kuma shi ma abin da ya shafi wannan mu'ujizo abin nan karamomin waliyai ummu aiman ita kuma ita ce mahaifiyar usama ibn zaidi mun san ummu aiman ko muna ji a a shi ko in ce abin da ya shafi tasirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ummu aiman ummu aiman mata ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta sosai har abokanta ma yana girmamawa saboda kasancewar ga ita ce a mahaifiyar usama tubin zaid mun san kuma waye usama tubin zaid da mahaifinsa zaid ibn haritha a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wajen kauna da soyayyar da yake musu yana sai masa hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mahaifiyarsa sai ce ummu aiman a cikin kissar hijira ita wannan mata ta yi hijira kharajat ummu aiman muhajiratan ta fita tana mai hijira walaisa ma'aha zadun wala ma ba ta da laguziri na abinci ba komai na ruwa ma da za ta sha haka ta fito tafiyar ta hijira zuwa makka a zuwa madina daga makka fakadat ta mutu min al'atash ta kusa mutuwa saboda wato al'atash yunwa amnan kishirwa saboda tsaba kishirwa ta kusa mutuwa falamma kana waqtul fitri yayin da lokacin shan ruwa ma'ana lokacin da azumi ma kuma ta kama ji abin mamaki wa kanat sa'imatan gashi tana azumi tana hijira tafiya tsakanin makka da madina kilomita nawa ina alhazan bana hmm? kilomita shida a lissafin yanzu 416 za a gani daga wurin hulaifa an ka kama hanya za ka tafi makka daga madina haka za a ga wurin abinda ake rubuta mil mil din nan 416 kaga wannan tafiya mai nisa a yi ta da kafa ba abun hawa babu kuma guziri kuma ana azumi ka tuno me zai faru to don haka shine sai yake cewa wa kanat sa'imatan fa sami'at hissan sai ta ji wani motsi wata riwayar yadda yake fasami'at hafifan shine motsi dai na wani abu ala ra'siha a samanta bata daga ta ga meye ba farafa'athu sai ta sai ta daga fa dalwun da ta daga hannu ai ta daga idanta ta duba sai ta ga guga mu'allaqun haka ne ko fa idza dalwun mu'allaqun sai ga wata guga a rataye fasharibat minhu sai ta sha ruwa daga wannan gugar Allah ya san ko mata ita daga sama ba kowa da take ita kadai take tafi amma sai ga guga ta zo mata daga sama ta sha ruwa ta koshi kuma ta shiga da tafiya hatta rawiyat har sai da ta koshi wa ma atashat baqiyata umriha to wannan shine kuma karin abin mamaki tun daga ranan nan wannan ruwan da ta sha <clears throat> bata saba yin kishirwa ba har ta mutu wannan shi ma menene kun ga karama ce daga cikin karamatul auliya wannan albai haƙi ya rawaito wannan a cikin dala'ilin nubuwa ban shi wannan mai wanda ke mana aiki a wannan littafin bai binciko wannan riwayar a ina ya same ta ba na samu a cikin bai haƙi ne amma ban samu damar dirasar isnadin ko ya inganta ko bai inganta ba daga baya ma yi wannan insha Allah an kuntuna mu sannan ce wa safinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da safina maulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama safina kun san safina yantaccen bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa kenan safinatu shi yana da wata kissa tare da wannan sunan nasa shi na cewa ah, akhbar al-asada bi annahu rasulu rasulillah ya taɓa gaya wa zaki cewa shi manzan manzan Allah ne shi jakada ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kissa da ta faru ita ce suna tafiya a jirgin ruwa wata rana da shi a ciki sai jirgin ruwan ya nutse wani abu ya fasa shi ya dare sai kama wani bangare na allon katakon jirgin ruwan ya hau kai yana tafiya da shi har ya zo gaba to da ya zo gaba guzurinsa da komai ya kare babu kuma bai san inda za shi ba bai san hanya ba saboda ba inda ya dosa aka yi da shi ba ya rasa yadda zai yi to yana fitowa daga gabar ruwan nan sai ga zaki ga zaki ga dan adam mai za yi sai dai in baya jin yunwa ko a ɗabi'ar yadda kuka san yadda ake ba da labarin ɗabi'arsa to a lokacin safina sai bai wa zakin labari kai ni fa jakada ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni to a lokacin shine sai a faman shama ahu sai zakin ya tafi tare da shi a wata riwaya da na binciko a tabarani ne ya rawaito shi kuma wannan riwaya din yace sai ya rika kara shi daga jikinsa yana tafiya yana dawowa dan ya bashi kariya har sai da ya je inda ya je yace zakin ya girgiza kai a nan shi ya fahimci kamar na'am yake nufi sannan ya juya ya kyale shi ya je har sai da ya kai shi inda yake so mun fahimci wannan abin ya ce fama sha ma'ahu al'asadu hatta ausalahu maqsidahu har sai da ya kai shi inda yake nufi mana inda yake so ya je wannan kun shi ma menene karama ce daga cikin karamomin waliyyi wannan at-tabarani ya rawaito shi a cikin eh, mu'jam al-kabir hadisi na 6432 min tariqi ibn wahab daga tariqin ibn wahab an usama ibn zaid daga usama dan zaid usama dan zaid ba sahabi ba wani mutumin ne sunansa usama ibn zaid wa rijaluhu thiqatun mazajen hadisin duka thiqat ne amintattu ne sai da shi usama ibn zaid din alhafiz bin hajar a cikin at-taqrib ya ce saduqun yahim man ce saduqun yahim ko ana karɓar riwayarsa ne in an samu mutaba'a in an samu mutaba'a amma duk da haka alhakim a cikin al-mustadrak ya ce wannan hadisi ingantacce ne ko riwaya ya ce hakanan al-imamu zahabi ya wafaka masa akan haka din cewa ya ce wannan kenan ku ga wannan dai duk misalai ne na karamomi daga cikin karamomin da Allah maɗaukaki yake waliyan Allah dama wani idan yaji sai ya shuru dum haka dama haka karama take ta saba wa al'ada duk abin da ka sani na al'ada abin ya saba amma Allah yana yi ne don ya karrama imma li hajatin wa imma li ghairi haja albara ibn malik akwai albara ibn malik shi kuma shine albara ibn malik ibn nadr ibn damdam al'ansari shi kuma ɗan'uwan uwan anas bin malik ne ɗan'uwan anas ɗan malik ubansu ɗaya da anas ɗan malik mun san anas ɗan malik un musulmi ce ta haife shi yana da ɗan uwan abdullahi wanda abu talha ne ubansa to kafin ita un musulmi ta dawo wurin abu talha a matsayin mijinta mijinta na farko shine malik nan mahaifin anas in ba manta ba to wannan albara ibn malik dan uwan anas ne uban su ɗaya shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya duk ummu sulaimi ta haife su mun fahimci wannan to shi yana cikin gwaraza na ban labari sun shahara sosai wajen abin da ya shafi ko in ce ya shahara wajen bajinta bajinta ta mamakin da akwai wato kaɗan zaka samu mutane irinsa yana cikin mutanen da wata rana ma sai na umar sai da ya aika wa umara'un sojoji kwamandojin sojoji lokacin jihadi ya ce kada ku taɓa sanya abin nan shi albara abin azib ku ɗora shi shugaban ya shugaban wata rindina kar ku bashi wata bataliya ku ce shi zai shugabanci domin zai kai su ga halaka shi duk abin da aka ce ba zai yiwu ba shi zai ce zai iya haka ɗabi'arsa take shine lokacin da aka zo <coughs> yakin lokacin yakin wannan masu ridda lokacin yakin musailama da aka zo kashe musailama za a zo ganuwa sun shiga ganuwa sun rufe an kasa shiga an rasa yadda za a yi a yaƙi mutanen da suke cikin ganuwa su musailama shi ne ce a ɗora shi a cikin wannan ya sunanta majaujawa aka yi da shi ya ce a jefa shi ciki aka jefa shi ciki ya yaƙi mutane ɗaruruwa sannan ya zo buɗe ƙofar sannan mutane suka shiga saboda tsabar rashin tsoronsa suna cewa a rayuwarsa a ta ɓangaren mubaraza kawai ya kashe mutum ɗari da wani abu a mubaraza irin a fito kafin a fara yaƙi a ce a fito waye isa a fito dinnan a rayuwarsa ya kashe mutum ɗari shine albara ibn malik shine kuma lokacin da aka aka kashe shi ciwo kawai suka suka suka da aka samu a jikinsa guda tamanin da wani abu tsara da suka da aka samu a jikinsa ya kai guda tamanin da wani abu har sai da khalid ibn walid sai ya zauna lokaci mai tsawo yana jinyarsa kafin ya rasu hmm. ta wannan shine albara ibn malik to yana da wani wata kissar gashi mu je kana idza aqsama ala allah ta'ala abarrahu qasamahu abarra qasamahu daga cikin karamar da Allah ya masa shi kuma shine duk abin da ya rantsuwa ya ce Allah zai yi to Allah baya sa shi ya yi kafara zai ce wallahi sai an yi kaza Allah sai ya yi wannan abin kawai domin kada a sa shi ya kafara ne annabi sallallahu alaihi yake ba da labarin cewa rubba adhafa mudha'af dhi timraini la yi lahu ulahu lau alallahi Allah la abarra. to shi ake nufi mutum ne mai rauni zai tsimrai ne yana sanye da tufafi ya gaggu shine asabul khaliq tufar da take ta yayyage za a ga mutum kamar ba komai ba mai rauni sannan kuma ga tufar sama ba ko ba ta da abin nan wata kima ta tsimma ce amma duk da haka da zai rantse wa Allah cewa Allah zai wani abu to Allah zai abin domin ya da shi daga rantsuwa daga kafara shine abin da ake nufi lau aqsama allahi la abarra to me ya faru yace wa kana al harbu idha ishtadda ala al muslimin <clears throat> fil jihadi lokacin yana da rai idan yaƙi ya yi tsanani ga musulmi a lokacin jihadi ya na sai su zo su ce ya bara kai bara ibn malik aqsim ala rabbik zo ka yi mana rantsuwa ga ubangijinka ka roƙi ubangiji ya mana kaza saboda mun san yadda kake mun fahimci wannan fa yaqulu sai ce ya rabbi aqsamtu alayka ya ubangiji ina rantsuwa gare ka mun an ce aqsama alaihi ko kai magiya To ka ce na rantse abu kaza sai ya faru ya Allah kai mana kaza in ba haka ba kaza to shine a lokacin sai yake cewa ya rabbi aqsamtu alayka lamma manahtana aktafahu ya Allah ina roƙonka cewa ka bamu shine manahtana lamma din ma'ananta illa ya ce ya fasara mana ƙasa yake cewa ne illa ma'ana aqsamtu alayka ina yi maka magiya illa cewa ma illa manahtana aktafahum har sai ka bamu wannan abin nan gadan bayan su ko kafadin su mu rika sara ka hore mana kafaɗinsu mu rika sara kawai to shi ne sai yake cewa ina ne فيحزم العدو a lokacin kawai sai kaga an ci nasara akan abokan gaba falon ma kana yawmul qadisiyya a hakan an saba yi masa ashe haka ranar yakin qadisiyya zamanin Umar wa shugabanci yakin qadisiyya yakin qadisiyya Sa'ad ibn Abi Waqqas shine shugaban yakin kadisiya har aka ci nasara a cikinsa to ranar yakin kadisiya haka yake cewa yi irin wannan rantsuwar ya rabbi ma'ana aqsamtu alayka ya rabbi lamma manahtana aktafahum waja'altani awwala shahid kuma ka sanya ni shahidin farko na rantsi maka sai an yi kaza ya Allah to sai Allah kuma ya sa abin ya auku ya ba su abin nan kafadin kafiran ai ta sara kuma sannan ya sa shi a matsayin awwal shahidi famanahu aktafahum wa qutila al-bara'u shahidan yadda ya faɗa din nan haka Allah ya masa kuma ce ya Allah na rantse maka a wannan yakin ka ba mu kafadin su mai ta kisa kuma ka sa ni ne wanda za a fara kashewa shikenan kuma Allah sai ya masa haka din ya zama shine awwal shahidi ce a wannan yakin ne aka masa wancan wannan al-hakim ya rawaito wannan riwayar al-mustadrak wa sahahahu shi ma ce sahihi ne wa wafaqahu az-zahabi al-imam al zahabi shi ma ya wafaqa masa mun san wannan aikin na zahabi da eh, alminnan eh, alhakim mun san dai almustadrak na alhakim da Allah muna ji dai ana faɗa mustadrak alhakim littafi ne da al'imam alhakim abu abdullahi ya rubuta domin abin da yake kira istidraki kamar mustakharajat akan sahihul bukhari ya bi hanyar da al'imam bukhari ya ruwaito hadisansa ma'ana malaman da al'imam bukhari yake ruwaito hadisai shi ma ya biyo ya fidda wasu hadisai ta wannan hanyar wannan malaman amma shi al-Imam bukhari da Muslim ba su fito da wannan hadisan ba shine yake cewa zaka ji ya ce sahihun wa lam yukharrijahu hadisin nan sahihi ne amma da bukhari da muslim ba su fidda shi ba amma huwa ala shartihi ma mun gane zai ce ala shartihi ma ko ala sharti muslim ko ya ce ala sharti bukhari to shine al-imam az-zahabi shi kuma yazo yi aiki akan wannan littafin na al-mustadrak ya sa masa suna talhisul mustadrak talhisin da ya shi ne duk hadithin da shi alhakim ya faɗi hukuncinsa a kai imamu zahabi sai ya ce shi ma sahihun ko kuma ya masa gyara ya ce a'a wannan lam yakun ala shartil bukhari ko ce wannan hadithi laisa ala sharɗin muslim don haka wannan hukunci da ya ambata ba haka bane mun fahimci nan ko ya wafaka masa ya ce eh, sahihi ne kamar da ka faɗa ko kuma in ba haka bane ya faɗi wani abu to wannan dai saboda mun san eh, ababin dai musallahu hadith malamai suna maganganu akan tasahulin alhakim da dai abubuwa dai da ɗaliban ilimi sun san su ba nan ne mahallin su ba to ya furwaito ruwaito wannan hadisi shi alhakim kuma az-zahabi kamar da ya saba yake cewa ya wafaka masa akan ingancinsa duk da haka akan ana faɗin hakan amma ana samun kuma shi ma zahabi din ya wafaka akan hadisin da bai inganta bai ce ya inganta ana samun wannan a wasu wurare aka ba eh, akwai dai matsaloli da suke da alaka da mustadrak na hakim da aikin da yake bukata da kuma aikin da malamai suka yi masa ibn abdulbar a cikin alistiab shi ma ya kawo a insa na daya shafi na 286 ya kawo wannan riwaya din hakanan a tirmidhi a cikin sahihin a sunan dinsa to wannan dai riwayar kenan yadda muka ji ta dangane da kisar albara ibn malik ibn a ibn nazar ibn bambam al sannan ya ce wa khalid ibn walid hakanan khalid ibn walid shi kuma radiyallahu ta'ala an wata rana suna muhasarar wannan kisar kuma ibn al ya kawo ta a cikin shazaratun zahab a wani yaƙi mutane suka shiga wani wata ganuwa shi ma suka tsare kansu mai ƙarfi wadda aka kasa shiga faƙalu da ya tsare waɗannan mutane suka kasa saukowa saboda hasur mun san hisar da ake yi in ana yaƙi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutanen khaibar aka zagaye su suka kasa fitowa wata da abin nan wasu kwanaki masu yawa faƙalu sai mutanen suka ce la nuslim ba za mu musulunta ba hatta ta sharaba sum har sai ka sha sum dafi sai za a kawo masa dafi in ya sha su ko za su musulunta khalid ibn walid ko ya karbi dafin nan ya kurba ya shanye fa sharibahu lam yadurruhu sai dafin nan bai masa komai ba wani ita ma karama ce Allah ya masa wanda abin da aka sani idan mutum ya sha dafi mutuwa yake musamman irin wanda ake tsarawa a wancan lokaci mun san yana cikin manyan hanyoyin <clears throat> kisa in ana so a yi kisa na mummuke a ɓoye ba so ake a san waye ya yi ba galibi ya shahara a wancan lokaci kawai sai a sa dafi a cikin ko abincin mutum ko a bashi a tilasta masa ya kurba irin wani abin an yi shi da yawa a da kafin irin mun san yanzu kuma me ake yi sai a hayar wani kawai ya je kashe mutum musamman ba tsoron ma bincike ba wani abu da za a yi masu yin sun fi karfin a taba su irin wannan ana yi to a wancan lokaci akan yi irin wannan ne shi ne a sa mutum sun mu a ce ya sha to shi kuma wannan da aka ce ya sha din Khalid ibn Walid mun san kowa yayi shi Saifullah al-Maslul shi da ya sha haka ya zauna lafiya ba abin da ya same shi wannan kenan wa Sa'ad ibn Abi waqas shi ma kuma ga nasa Sa'ad ibn Abi waqas wanda muka yi magana qabla qalil akan sa kana mustajabad da'wa shi kuma Allah ya sanya shi in yi addu'a Allah na karba duk abin da zai roƙa Allah na bashi a gwargwadon hali da ko a ce galibi shine talikin da malam Ali ya mana a ƙasa sai ke cewa kana mustajabar da'awa in ji ibn taymiya ma da'a qattu illa stujiba lahu bai taba addu'a ba sai face Allah ya karba wannan ibn taymiya ne yake faɗin wannan shine malam salih al-shaykh ke sako ƙasa yake cewa يعني ما دعا فاستجاب الدعوة يعني balil بل الأكثر yace yana nufin dai galibi ne ko kuma a ce mafi yawan halayensa shine duk addu'ar da yayi Allah yana karba walaysa ma'anahu anna lahu haqqan fi annahu ma da'a bihi yujab ba wai ana nufin yana da wani haƙƙi ne cewa duk lokacin da ya addu'a kawai da'iman ba a taɓa yin addu'a bai taɓa yin addu'a da ba a dawo da ita ba yace fa hadhihi lam yu'tiha lam yu'tiha al-anbiya wannan abin annabawa ma Allah bai ba su wannan ba sukan roƙa Allah bai ba su ba da ba a samu ko wani mutum da a ce ya fi annabawa irin wannan abin ba kun fahimci wannan yau wannan kamar daidaita setin abin ne don ka fahimce shi yadda ya kamata cewa ba mutlaƙan ba ne cewa amma mafi yawa galibi yana roƙo allah maɗauki na amsa ba suwa fa? eh a kisan sun musulunta lokacin da aka yi wannan abu hmm. dida dai nan bai kawo mana cikakken riwayar ba hmm. wannan sai kuma yake cewa ina ne kasa muke karanta ko sai ce fahadihi lam biya anbiya salawatu salawatullahi wa salamu waɗannan ko annaba ba su samu wannan ba cewa mutum annabi duk abin da ya roƙa Allah madauki ya bashi sai ce al'ambiya da a da'awatuhu domin ko an samu cewa annabawa wani lokacin sukan yi addu'a Allah maɗuki bai karɓa ba an samu wannan ba sau ɗaya ba kama rubdat du'a nuhin libnihi kamar da aka mai da addu'ar annabi nuhu dangane da ɗansa ko inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq ko Allah maɗuki bai karɓa ba wa kama ne Allah maɗuki ce ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin a cikin suratu hud kenan kama ruddat da'watu ibrahim li abihi haka nan addu'ar da annabi ibrahim yau babansa tunda baban nasa bai mutu da imani ba shi ya nemi gafara cewa Allah gafar ta masa Allah bai karba ba kaga wannan ashe kenan ba dukkan annabawa suke rokon Allah komai a karba ba sukan roka ba a karba ba don haka wannan shi ma abin da ake nufi dangane da sa'ad ibn abi waqqas shine galibi duba ku ga malaman sunna kenan ko da ce wannan sahabi ne da falalarsa da darajarsa to amma ba a bari kuma an fifita shi akan wanda tabbas sun fi shi a shar'ance ba hmm. to shine sai ke cewa wa ma kana yau Allah madauki ne ke bamu labari wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah istighfarin da annabi ibrahim yi wa babansa bai kasance ba sai saboda dama alkawari da ya masa cewa zai yi ya cika alkawarinsa amma dama ba abin da za a karba ba ne shi ne ma'ana na da rudda istighfarun nabi sallallahu alaihi wasallam li abi talib haka nan manzo Allah sallallahu ga Abu Talib tunda shi ma bai musu bai karbi musulunci ba haka ya mutu sannan yace wa haka za yace ka duba wannan abin da ya ga sunan kuma ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ambata mana ya roki ubangiji abubuwa uku Allah ya karbi biyu bai karbi ɗaya ba wani kun ga shi ma nassi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba roko Allah bai karba ba mun gane wannan hadisin da yake roƙar cewa ya Allah kada ka halakar da al'ummata bi sanatin bi amma wato da ko fari gaba ɗaya a ce saboda fari ko wata musifa a ce duk al'ummar an halaka su ko kuma da wata azaba sannan ya roƙe shi wacce ce ta biyu hukumtuna ba na yauwa da sallata kafirai cewa ya Allah karka sallata kafirai akan al'ummata ya zama an rasa ma mai yin komai na addini ce kafirai sun hana hatta la ilaha illallah ba zai yiwu ba wannan karka ba da wannan dama don haka ba za a samu wannan ba duk yadda kafirai za su yi abunsu to ba za a rasa mai faɗin la ilaha illallah ba sannan kuma na uku shine ce ya Allah ka kada ka sanya su ummati fi ma bainaha ma'ana yakin al'umma ta ya zama a tsakanin tsakanin juna al'umma ta ta rika yakar juna shi ma to aka karbi waɗancan biyun wannan na ƙarshe Allah ce a'a saboda hikima ta Allah shi yasa kuka ga har zuwa tashin alkiyama tun daga lokacin da aka kashe sayyidina Umar aka bude babin fitina aka kashe sayyidina Uthman shikenan ya zama wudi as-sayfu fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyamah ya zama cewa takobi kuma ya shigo cikin al'umma kenan har tashin alkiyama ma'ana yaƙi tsakanin musulmi wannan su yaƙi wannan wannan su yaƙi wannan har tashin alkiyama wannan ba zai gushe ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya kada ayi wannan Allah ce masa a'a kun ga ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya roƙon wani abu Allah bai karba ba mun fahimci wannan dalili ne da duk ake kawo nan dan ya nuna cewa abinda ake nufi na sa'ad ibn abi waqqas shine galibi to duka galibi ne ba wai mutlaqan bane a kowane lokaci to eh, ina ne yake yana cewa wa hakaza fa da'awatul anbiya hiya a'zamu da'awati allati tujab addu'ar annabawa ita ce addu'a mafi girma wadda ake amsawa ake karbarta thumma salihun sannan salihan bayi min aqwamihim daga cikin mutanensu mimman yuqalu fihim mustajabu da'awa dan daga cikin mutanen da ake cewa ne ai mustajabu da'awa ne to ya'ani bi akthar da'awatihim abinda ake nufi mafi yawan addu'o'in su Allah na karba wa yuraddu ha kathir ana mai da aki karbar da yawa li'anna ijabatu du'a min atharir rububiyya domin ko karbar addu'a yana cikin tasirin rububiyar Allah madaukaki wallahu jalla wa'ala lahu alhikmatu fi ma ya'ti yana da hikima cikin abin da zai bayar zai zo da shi wa fi ma yaf'al cikin abin da zai aikata wa fi ma yuqaddir haka nan Allah na da hikima cikin abin da ke kaddarawa da haka ba kowanne abu ne za a roƙa ya bayar ba tunda annabawa sun roƙa bai bayar ba wani lokaci to ba wanda kuma za a ce sa ko yaushe yayi ko me ya roƙa ana karba amma in ka ji an cewa a cikin waliyai salihai an ce wani mustajabu da'awa ne ana nufin galibi shi abin da yake so mu dauka a wannan wuri kuma mu gane yadda abin yake yace wa fi ma yujib Allah kuma yana da hikima cikin abin da ke karba ya amsa wa fi ma yamna'u cikin kuma abin da ke hanawa wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani Allah kuma shine mai bayarwa shine mai hanawa dan haka komai nasa in ya bayar da hikima in ya hana da hikima in an addu'a ya amsa hikima ce ya hana hikimarsa ce akwai abun da Allah maɗauki ya nufi a cikin haka to mu koma can to shi sa'ad ibn abi waqas malam ibn jami'a shi gaba yake cewa wa huwa alladhi hazama junud kisra wa fataha al-iraq shine wanda ya ruguza a rundunar kisra kisra shine sunan sarautar a farisa duk wani sarki na farisa sunan sarauta shine kisra wa fataha al-iraq kuma shine ya bude iraq mana ce ya jagoranci yakin da aka ci nasara akan iraq ko ne malamin shi'a na ya sunan shi wannan yana cikin masu rai wani dan lubunan ilahi wani tsoho mai yawan karya na tuno sunansa ya rubuta littafi akan waɗannan futuhu ɗin yake sha wani zancen an sa sa'ad ibn abi waqqas ya ce wai duk ƙarya ne ba abin da wai matsoraci ne gudu ma yi ya buya a wani wuri aka yi ta yakin bashi a ciki duk kawai dai saboda su canza tarihi kuma suna nan suna waɗannan rubuce-rubucen abubuwan da ake ruwaitowa cewa sahabbai sun yi kaza zai ja san ma duk ba haka bane duk ƙarya ne a yi matsoraci sai da ko wawai na ƙarya sai kawo yana na hal mujalladi biyu ya rubuta Allah da ya sauki ina ne sai ke cewa huwa alladhi hazama da kisra wa fataha al-iraq wa umar ibn al-khattab to bayan ya gama wannan sai kuma zancen umar dan khattabi umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu lamma arsala jayshan amara alaihim rajulan yusamma sariya wannan kisar mun wuce ta a baya can can baya lokacin da sayyidina umar ya tura wata runduna ta fita yaki ya ɗora musu shugaba sunansa sariya fa bainama umaru yakhutub umar yana ba faja'ala sihu alal mimbar sai aka je yana daga sautinsa yana kira da karfi akan mumbarin nan ya sariya aljabal ya sariya aljabal aljabal wane ya kai sariya ku yi gefen dutsen nan ku yi gefen dutsen nan lokacin yaƙi ake yi mun san da kisar mun wuce ta yawwa ma'ana ya sariya aljabal jabal ay ya sariya ilzamil jabal shine ku lazimci ku yi gefen wannan dutse ku tsaya a nan saboda abokan gabar kar su samu inda za su biyo muku ta baya sai zama ta gaba za ku fuskance su kuma in aka rinjaye su shikenan to shine abin da na Umar yake faɗi yana Madina yana kan mambari yana ba sai aka je yana faɗin wannan kuma daga baya sai ga waɗannan mutane sun dawo suke ba da labari cewa ai sun ji lokacin da sariya shugabansu yake jin ana kiran sunansa cewa ai wajen dutse a wajen dutse kuma ya ja su suka koma wajen dutsen kuma Allah madauki ya taimake su aka ci nasara a wannan yaki shine ake cewa wannan maganar da suka ji Allah ne subhanahu wataala ya dauki maganar sayyidina Umar ya kai musu suka ji da kunnan su shi ya ji kuma ya wannan umarni wannan kun ga mu'ji abinan karama ce ga Umar da kuma shi sariyan da ya ji ko to shine wannan duk misalai ne waɗannan na karamomi na waliyyi a yace faƙadima rasulul jaishi ana cikin haka sai jakadan wannan rinduna ya zo fasa'ala faƙala ya amiral mu'minin ko fasu'ila ne ina jin aka tambaye shi sai yake cewa ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin laƙina aduwan fahazamuna mun haɗu da abokin gaba ko abokan gaba mun san lafazin adu lafazi ne mufarad amma yuradu bihi ahyanan aljam in an ce aduhu zai iya zama a a'da ake nufi mun san wannan a larabci aiko ana amfani da lafazin adu ana nufin abokin gaba zai kuma zama abokan gaba laqinal adu mun haɗu da abokan gaba nan ke tun da mun san ba mutum ɗaya ne aka yaki nufi ba ba fa'iza bisa'ihin sai ga wani mai kururuwa muka ji yana cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal fa asnadna zuhurana bil jabali sai muka jingina bayan mu gashi wannan dutse fa hazamahumullah sai Allah madauki ya kada waɗannan kafirai aka ci nasara a kansu to wannan kenan daga cikin waɗannan arwaye sai walamma uzzibat az-zinnira alal islam akwai az-zinnira daga cikin su ma mawali mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kudaje wasu suna yanzu suna sa suna zinira ko zinnira sahabiya ce yana cikin sahabbai ba bakon suna bane ba irin su ya irin su mene sunanin haka marasa asali su ya ana nasabtawa ne zuwa ga maraƙish maraƙish gari ne a morocco har yanzu yana nan maraƙish ne kuma asalin yadda suke faɗin ta ko kuma mutanen mu suke cewa maraƙis kuma aka cire maimakon shinu sai koma sinu sai ake cewa maraƙisi ya kuma hmm. to irin da waɗannan to amma wannan zinnira suna ne sosai walamma uzzibat zinnira alal islam fillah fa'abat illa al islam aka ce ta musulunta ai ta ki musulunci ta kafurta ta ki shine fa'abat illa al islam ta ki ce ita musulunci kawai za ta yi wa dhahaba basaruha har idan ta ya tafi ma'ana ya ɗauke kalal mushrikuna asaba basaraha allatu wal uzza sai suka ce la kun ga lata da uzza sun kwace idan ma'ana da suka ga idan ya mutu baya bata gani shine suka ce ai lata da uzza ne suka taba idan sai idan ya lalace ma'ana kun san lata dai da uzza a gurin su mushrikai a wancan lokaci qalat sai take cewa kalla wallah sai wallahi sam sam ƙarya kuke yi Allah alaiha basaraha ke ko sai idan ta ya dawo saboda kawai a tabbatar da ƙaryar lata da uzza cewa ba su yi komai ba kai Allah da iko yake to kun ga Allah shi in ka yarda da shi sai maka wannan kowa a yanzu ne mu matsalar mu da yasa muke ganin waɗannan abubuwan me yasa ba sa faruwa a yanzu waliyan irin waɗannan ne babu waliyin da za a ce zai rayu baya saba wa Allah a komai ka samu yanzu wanda za ka bincika ba wai ma asumi ba ne amma Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi da istiqama istiqamar da tsananin tsoron Allah yana tare da shi abubuwan wajibi baya wasa da su mu yanzu nan wani yana bacci ana sallah ya taso ya taho sai ce bari dai ya makara ai zai yi a gida wannan baka samun su gun waliyan Allah abadan duk abin da aka ce farilla ce ba sa wasa da ita ko abubuwan da zaka ji wani haƙƙin dan adam wani mai ma aiki yau an cuce shi nan an cuce ba a bashi haƙƙinsa da wuri ba duk wannan ba za ka samu abun waliyan Allah ba duk abin da Allah ya ce su yi shi suke yi abin da Allah ya haramta kuma ba ka samun sa in suka yi wani abu ma wanda yake za ka ce kamar da malamai suke cewa akwai abin da ba ma mubahi ne ya halatta ma a yi su idan suka yi shi sai su rika ganin kamar zunubi suka yi amma asali mubahi ne an ce mubahi ya halatta sai ga shi ya bata lokaci ba irin su ne ake samun mutum ya zauna wata da watanni bai kusanci iyalinsa ba wani kawai saboda tsabar sallar dare shi yana ga ya kusanci iyali ma ya ce ya kwanta da iyali kamar ya yi wani abu gashi fa halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya zauna da iyali ya yi komai amma sai ga wani yana jin cewa in yi wannan kamar duniya ta ratsa shi ya bar istiqama to wannan ba sunna ba dai wannan amma abin da ke za ka samu wasu waliyai sukan yi irin wannan abun to yanzu ina za ka samu irin wannan ban ce fa babu ba amma dalilin da yasa za ga irin waɗannan abubuwa Allah bai samar da su ba inda a cikin waɗanda ka sani shine mu halin da muke ciki hali ne na kallaman kaɗan za ka samu wanda za a ce ya tsira daga aukawa cikin zunubi ko ta nan ko ta can ko barin mustahabbi waɗannan abubuwan duk ba za ka same su fagun waɗannan manyan bayan Allah ba to kun ga ashe kenan sababin waɗannan abubuwa Allah dai ya taimaka mana dai ya kyauta mana hmm, Allah ya sare mana al'amuran to sai ke cewa kuma wada'a Sa'idu bin zaid ala arwa bintul hakam fa'ama ko fa'umiya basaruha sa'idu ibn zaid waye sa'idu zaid Hmm? sa'idu ibn yana cikin mutum goma da aka yi bishara da aljanna sauran za ku ga sun shahara ba kaman shi ba shi ko yawwa sa'idu ibn zaid shi ma yana cikin mustajabat da'awa Allah madauki kan karbi addu'arsa shine shi ma ya taɓa yin addu'a akan wata mata arwa bintul hakam ya basa basaruha sai ta makance shi ma irin wannan da'awar ta zalunce shi ne ya Allah in dai har ƙarya ta min na zalunce ta ya Allah ka sa ta makance shi kenan sai ta makance shi ma saboda menene yana cikin waliyan Allah waɗanda Allah maɗauki ya karrama su lamma kazabat alaihi gashi nan ma yace lamma kazabat alaihi yayin da ta yi masa ƙarya faƙala sai ce Allahumma in kanat kadhibatan ya Allah wannan mata in ƙarya take fa'ami basaraha ya Allah ka tafi da idinta ta koma makauniya waqtulha fi ardiha kuma yace zuwa ta fili ne nasa sai ta ce nata ne ta ce ya zalunce ta ya kwace mata ta yi ƙarya yace ya Allah in karya ta mini fa a'mi basaraha ka makantar da ita waqtulha fi ardiha kuma ya Allah ka kashe ta a wannan wato gonar ko kasar da ta da ta abin a kanta fa ummiyat sai ta makance wa waqa'at fi hufratin min ardiha ta kuma fada a wani rami a wannan fili fa matat kuma ta mutu saboda me saboda wannan addu'a da Allah madaukaki ya karba daga wannan bawan Allah Sa'id ibn Zaid wal ala ibn al-Hadrami da kuma ala ala ibn al-Hadrami kana amila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bahrain shi kuma ma'aikaci ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan a Bahrain kamar ka ce masa wali gwamna an tura shi a yi aiki hakimi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Bahrain wa kana yaqulu fi du'aihi a cikin addu'arsa yakan yi addu'a ya rika cewa ya alimu ya halim ya aliyu ya azim fa yustajabu lahu yakan yi addu'a da wannan shi ya alimu ya halim ya masani mai ilimi ya halimu ya mai haƙuri ya aliyu ya maɗaukaki ya azimu ya mai girma ta jabu lahu in yi wannan sai Allah ya karɓi addu'arsa mun san ita addu'a daga cikin abubuwan da suke sa ko sabubban da takan sa addu'a sukan sa addu'a ta zama karɓaɓɓiya akwai sidkul azima mun san sidkul azima ƙarfin ƙuduri da gaskiyar ƙuduri abin da ya sa wato kana da yaƙini akan abin da kake za ka ga mu yanzu a zamanin yanzu ko in ce mutane da yawa suna addu'a ne haka ba wannan irin ruhin gaskiyar addu'ar ita kanta wani gani yake kawai da yana addu'a ne saboda an ce a yi addu'a amma a can ƙasan zuciyarsa ba irin nashi ba irin gamsuwa kuma ba wani imani mai ƙarfi da sunayen da yake amfani da su wajen wannan addu'a nan kun ga la'alla wani abu ya hango dangane da ilimin Allah da haƙurin Allah da kuma abin da shafi ɗaukakar Allah da girmansa sai ya zaɓi ya waɗannan su ne ya roƙi Allah maɗaukaki da su kuma nan dama shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ku roƙe shi da su waɗannan sunaye ka riƙa hararan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da wata buƙata taka kai amfani da shi ka gani kuma da gaskiyar ƙuduri a zuciyarka banda kokonto me yasa zaka ji masu ba da magani wani lokacin sukan ce wannan maganin yana yi amma an ka yarda ko ana faɗi wannan ko ba a faɗi amma in baka yarda da shi ba ba zai ma ba lamarin ubangiji duk wanda ya yarda da shi to Allah yana bashi irin wannan karramawa din amma in mutum imaninsa da Allah haka yake lako akwai abubuwa na saɓan Allah sun masa kanta a zuciya ko ba su yi masa kanta ba ma daukar abun ba shi ba da wata kima da girma yake ɗaukar abubuwan da sa da Allah ba sai ga Allah maɗuki ya rabu da shi addu'o'i da yawa da muke yi wallahi cikin gafala muke yi da za mu yi da ƙarfi da niyya mai kyau ba ma sai ka zub da hawaye ba ka sa goshinka a ƙasa ka roƙa ka roƙa ya Allah wannan abun fa ba mai yi sai kai irin wannan abun Allah na so ya Allah na tabbatar da abu kaza baya yiwuwa in ba kai ne ka sa hannu ba ya Allah ka sa mana hannu abu kaza ya gushe kowa a ce kullun zai irin wannan addu'ar za ga Allah maɗauke mana maganin musifu da yawa ba an taɓa ku labarin saurayin nan mai neman aiki ba wani lokaci lokacin darasin hutuwa ila sa'ada ne Wani shi da kansa yake kisa mun wannan kisa gashi ya sha wahala shekara hudu amma wannan wahalar da ya sha ta haifar masa kuma da ƙinin cewa kai ba fa mai yin wannan abin sai Allah a koma gun Allah nan ba inda zaka je banda gun Allah yi wannan addu'ar ya Allah na tabbatar da babu wani mai samun wani abu in ba kai ka bashi ba ya Allah to ka taimake ni ka bani wannan abin yana fita kuma sai Allah bashi tawfiki dan haka in ka yarda da Allah wallahi sai Allah ka ga ya yi waɗannan abubuwan ya maka ka haka Allah ne wa mutane wannan abun ko da yanzu gwargwadon imaninsu gwargwadon yadda alaƙa su da Allah take da kyau Allah ka kyauta mana alaƙa da kai to sai ce wa da Allah bi an yi ƙauko ya roƙi Allah cewa a ba su ruwa a zubo musu da ruwan sama wa ya tawabba'u kuma su yi alwala lamma adam lamma udimul ma yayin da aka aka rasa musu ruwa ma'ana suka rasa ruwa suna cikin tafiya ne sai aka rasa ruwa ba ruwa ba na alwala ba na sha ya roƙi Allah ya Allah ka zubo mana da ruwan da za mu sha ko mai alwala kawai ruwan ya zubo shikenan me wahala agun Allah ruwa dinnan da maganar gajimare ya haɗu a tattaro shi nan da menene har masu ilimin ka za su gano cewa za a yi ruwa a gari kaza duk wannan sababi ne da al'ada ce ta saba gudanuwa da haka amma babu gajimaren a lokacin rani ma a sahara Allah ya zub da ruwa ba ruwansa Allah zai zuba ta dama kowanne din shi ke zubi da shi wanda ya gano ma cewa za a yi kaza gobe don karatun ilimin zamanin yanzu ba wani abu ba ne ya gano ne saboda bin karantawa da kuma lissafin abin da da ba a hango shi yanzu akwai ayyukan kayan aiki su kwamfuta da za su nuna maka abu kaza yadda gajimare ke tafiya yadda abu kaza ke tafiya ana sa ran za a yi ruwa ai suna faɗin wannan abu ko to wannan wani abu ne na ilimin da aka samu zuba ilimin gaibi bane mun sha dai magana akan wannan ko to amma asalin sa dai babu wanda ya da' awar shi yake yi Allah din ne mai yin abin sa to shine sai ke cewa wal isqa haka ne ko wal isqa lamma lima ba wal isqa lima ba adahum da kuma abin da ya zo bayan su fa ujiba sai Allah madauki ya karba wada Allah hakanan ya roki Allah subhanahu wataala lamma bahru suna tafiya kawai sai ga teku a gaban su ba shiri ba tsammani walam yaqdiru alal mururi bi khuyulihim kuma suna kan dawaki suka kasa eh, abin nan ratsawa cikin ruwan ga ruwa gashi suna kan doki famarru kulluhum alal take kawai yayi addu'a dukkaninsu suka taka ta kan ruwan da dawakin suka bi suka wuce da shi al'ala ibn al-hadrami a cikin su saboda addu'arsa a sai ke cewa kai bari ma ku ji ba wai sun wuce da dawakin kawai ba mabtallat suruhu khuyulihim suruju khuyulihim sirdin da ke siddi na na abin nan ɗinsu gaba ɗaya babu wanda sirdinsa ya ma jiƙe jiƙewa ma ba a samu ba haka suka wuce ta kan ruwan da dawakin suka taka suka wuce menene Allah ba zai ba wada Allah har yanzu Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya rauji Allah Allah ya rauji sadahu kar a ga jikinsa idan mata cewa in ya mutu Allah ya ɓoye jikinsa ga wasa kar ma a ganta falam yajiduhu fil lahdi aka bincika kuma a cikin ma'ana bayan an binne shi bayan an yi masa sallar gawa an binne shi a rasa kuma inda yake Allah madauki ya dauke baya cikin kabarin shine shine abin da yake nufi nan falam yajiduhu fil lahdi lokacin da aka go aka sa shi bayan an sa shi kawai sai aka rasa shi kuma a ciki wannan duk abubuwan na menene na karamomi ne da Allah maɗauki ke wa bayinsa to dole mu tsaya nan saboda lokaci da ya kure darasin mu na gaba sai mu ci gaba dan ba karewa suka yi ba ya ce wa jara mithlu dalika li abi muslim al-qawlani za mu tashi a kansa kun ga duk ibnu taymiya misali daya daga mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali ɗaya daga mu'ujizozin sahabbai misali ɗaya daga cikin mu'ujizozin tabi'ai ya isa ya gamsar da mu wannan abin da yake faɗa mana ko to amma saboda su ilimin akwai yawa kuma duk wannan kisoshin sun haddace shi yasa yake kawo su ma ba tare da isnadi ba wanda suka aiki ga littafin da za su yi maka ka koma wannan yana guri kaza wannan yana guri kaza Allah subhanahu ta'ala mana ilimi Allah kuma ya ɗaukaka darajar dukkan musulmi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 ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا All across ocean and